أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقيد الله قردا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن كالشمس في ضحاها وبالسنة كالقمر إذا تلاها فمن تبعها سر في ضيء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنها تقبض في ظلمة الليل إذا يغشاها والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya ga dama cikin rahama shi da amincewarsa muka haɗu a cikin wannan masallaci ba don komai ba sai don gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan unguwa ta layin mudi daura da kasuwar new market kuma a cikin wannan gari na jos north a cikin jihar plateau a cikin Najeriya. da fatan ba mu manta ba yau goma sha takwas ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1438 wanda ya daidai da sha uku ga watan shida miladi annabi isa alaihi salam shekara 2017 da fatan ba manta ba jiya mun kwana cikin suratul baqara mun kwana kan aya ta 245 amma kafin nan ga waɗansu tambayoyi guda biyu kamar haka wannan mai tambaya yana cewa shi ne ke da naira miliyan biyu kuma kudin ya shekara toshin nawa zai cire ma kowane mutum a matsayin in zai ba da sai kuma yake tambaya shin idan kudin ya kama naira dubu sittin zan iya bai wa kowa naira dubu goma goma wannan shi ne tambayar tashi magana mafi inganci ji malamai an fi son mutum ya yi zakka da kudi wanda ke mai tsoka kudi da za a ba mutum wanda shi ma idan allah maɗaukin saki ya taimake shi zuwa wata shekara sai ya fitar da zakka to amma idan ya zama watakila akwai larura mutanen da suke kewaye da kai dukansu kowanne kowanne ɗaya daga cikinsu mabukaci ne to a nan malamai suka ce idan ka ba su wannan dubu goma goma saboda kasancewa idan baka ba wani ba hankalin shi zai iya tashi idan ganin kamar baka ƙaunar shi to idan ka ba shi ba laifi ba ne amma al'afdal abin da ya fi falala shi ne ka ɗauki wannan kuɗin a dunkule ka baiwa mutum ɗaya domin zai fi mai amfani amma idan ba a samu ba aka samu aka san shi to babu laifi in ji malamai wannan ko mai tambayan yana cewa tsakanin miji ne da mata suke da fahimtar juna an yi aure sati biyu kenan amma uwar ta mijin ta nuna ita ba ta son auren sai dai a raba auren to har al'amari ya kai su ma da kotu to yanzu dai ya al'amarin yake ne da ƙarshe kuma sai suka ce suna buƙatar addu'a ka ga magana akwai kwamacala a ciki kina da tsayawa kai akan ana neman addu'an da ya fi domin duk mutumin da ya kasance tsakanin shi da iyayensa akwai rashin fahimta tsakanin su da matar da kake zaune da ita to abin da ya fi maka shi ne ka rabu da wannan matar taka shi ne mafi ala domin wannan ya faru da annabi ismail alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam da ya zo gidan shi baya gida matar da ya tarar ta karfe shi hannu bibbiyu ta ba shi ruwan sha ta shimfiɗa mai ma, ta sake mai fuska duka ba ta yi ba annabi ibrahim alayhi salam sai ce to idan mai gidan naki ya dawo ki ce mai wani bako ya zo amma ya ba da shi sako guda ɗaya wannan sakon shi ne lallai ya yi ƙoƙari ya canza wato dandamalin ƙofar ɗakin shi yana tafiya sai ga nabi ismail alayhi ya dawo yana zuwa sai ya ce a ah, bako ya zo sai take cewa kwarai ko ga irin sakon da ya faɗa sai ce a wannan bakon da ke gani mahaifina ne sannan kuma in canza wato dandamalin kofar ɗakin nan ma'ana in canza ki ba ke kamata in dinga zama da ke a matsayin mata ba da wannan dalili kuma sai rabu da ita bayan wannan ya faru a lokacin sayyidina umar hadithi ya tabbata cikin mustadrak na imamul hakim wani mutum ya kawo ƙara mahaifinsa fa ya ce lallai sai dai ya rabu da matashi sayyidina umar yake ce mai to yanzu me kake so in maka ni dai babu abin da zan faɗa maka illa in faɗa maka hadithin manzon Allah yake cewa alwalidu awsatu abwabil janna iyaye su ne tsakiyar kofa ta shiga gidan aljannan mutum in ka ga dama ka bi maganar sun ka dama kuma kada ka bi bayan wannan an sake samun ruwa ya ita ma cikin sunan ibn maja wani saurayi ya kawo kara gurin sa'idna umar sa'idna umar ya kara bashi irin wannan amsa an kara samun wani saurayi shi ma ya kawo kara gurin abu darda abu darda shi ma ɗin ya sake ba da wannan nambar hadisi ya ce alwalidu ausatu abuwa janna to don haka nan take kowane ɗaya daga cikinsu sai ya rabu da waɗannan matan domin saboda ba zaɓin iyayensu ba ne idan aka lallashi iyayen an lallashe su watakila ba su fahimta ba malamai suke ce to shi kenan sai mutum ya rabu da su ka yi koda saki ɗaya ne in ya so allah maɗaukin saki in ya kaddara daga baya an fahimci juna an lallashi baban ko kuma ita mahaifiyar an lallashi su sun yi haƙuri daga baya sai a zo a ci gaba da aure idan kuma ba su yi haƙuri ba shi kenan ka yi haƙuri da ita duk soyayyar da kake mata Allah madaukin saki zai iya kawo maka wanda tafi wannan tunda kai domin Allah ne Allah madaukin saki ya datar da mu wannan aya da Allah mai karanta fadin ubangiji ta'ala man zallabi yuqribu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وبنجي تعالى كيتوا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وانيني ونندا يقرض الله زي بي وألا رنشي شيني مال يعني كيتوا بإنفاق ماله في سبيل الله تشي دوكي يسا تحمير الله وانيني زي بي وألا سبحانه وتعالى زنشي قرضا حسنا رنشي وندي كيكاوا ai bi an yunfiquhu lillahi azza wa jal an tibi qalbin ya ce da wannan dukiyar ga Allah subhanahu ta'ala ga zuce shi kuma tana da san wannan abin da yake yi fa yudha'ifahu lahu ad'afan kathira sai ubangiji ta'ala ya lillin kamai. shi sa nan kaji malin yace wa fi qira'atin fa yudha'ifuhu bitashdid sai a karfafa shi a ce fa yudha'ifu sai Allah ya lillin kamai. ko kuma fa yudha'ifuhu sai Allah ya lillin kamai. ad'afan kathira linki wanda yake mai yawa wallahu yaqbid ubangiji ta'ala shine ke damkewa Ayyun sikir rizq shine ke rike arziki amman yasha'u ibtila'an ga wanda ya so domin jarraba shi wa yabsutu kuma ubangiji ta'ala shi ke shimfada arziki ga wanda ya yaso yuwasi'uhu liman yasha'u imtihanan ubangiji ta'ala yakan yalwata arziki ga wanda ya so domin jarraba shi wa ilayhi turja'un kuma gare shi za ku koma wannan aya ubangiji ta'ala ya fara da maganan rance domin ubangiji ta'ala ce man zallabi man malamai suka ce ismu istifam man zallabi yuqridu Allah wani ne wanda zai bayar Allah subhanahu wa ta'ala rance alqadu malamai suka ce shine alqat'u wani ne zai iya yanko wani abu ya baiwa Allah subhanahu wa ta'ala rance kai kana bin zancen ka san ba wai mutum zai dauki rance ne je ya baiwa Allah ba domin shi ubangiji ta'ala ya riga karfin haka da wannan dalili imam al yake cewa al huna rance da aka faɗa aka nan gurin an zo da shi ne lima huwa ta'nibun wa taqribun lin-nasi bima yafhamun an zo wa mutane da shi ne aka kusantar da shi ga mutane saboda abin da za su fi saurin iya fahimta shi domin idan ba rancen aka ce wa mutane ba ba za su iya fahimta ba amma a asalin magana barance ake bukatar wai a baiwa Allah ba a ana son ku iya fitar da dukiyarku ku domin ku taimaka a wajen jihadi da kuma sauran mu'amala yau da kullum wannan shine rancen da ake bukatar ku fitar wanda ko da idan ka duba cikin alkur'ani mai girma zaka ji ubangiji ta'ala na cewa wane ne zai sayi aljanna akwai mutumin da zai je ya kuɗi ya baiwa Allah ubangiji ta Allah ce inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fi tawrat wal injil kaga nan ubangiji ta ce inna Allah ishtara minal mu'minin Allah ya siya ga mu'minai anfusahum kayukansu bi anna lahumul janna lalle suna da aljanna to kaga ashe kenan ba wai kuɗi mutum zai ɗauka ya siya ba ubangiji ta'ala yayi kinaya ne da wannan kalma domin mutane su gane matsayin abin kuma su ɗauki abin da muhimmanci sannan in ka duba hadithi da ya tabbata cikin sayyid bukhari manzo sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake cewa ubangiji ta'ala idan kiyama ta tsaya hadithi kudusi ubangiji zai ce ya bana adam ya kai dan adam maribu tu falam ta'udni na rashin lafiya amma baka gaida ni baka gaida ni ban ji Allah sai bawa ya ce ya Allah ya za a yi a ce kuma kayi rashin lafiya ban gaida kai ba sai Allah ce ah to ai ga bawa na wane ya yi rashin lafiya baka je ka gaida shi ba sai ubangiji ta'ala ce amma alimta annaka law uttahu law jattani inda kai ka san cewa da ka je ka gaida shi din nan da ka same ni nan inda yake ma'ana da ka samu ubangiji ta'ala nan ma'ana da ka samu ladan Allah a wannan gurin sannan ubangiji ta'ala ya sake tambaya ta biyu Ya ce ya bana adam ya kai dan adam istat'amtuka falam tu'imuni na ne muka ce da ni amma baka ce da ni ba nan take bawa shi ma zai sake tambayan Allah ya ce ya Allah ya za a ce zance da kai sai Allah ya ce ga bawa na nan ya ne muka ce da shi amma baka ce da shi ba ai inda ka ce da shi to da ka same ni anan inda yake ma'ana da ka samu ladana anan inda yake sanan tambaya ta uku ubangiji ta Allah sai ce ya bana adam istasqaituka falam tas falam tasqini na ne muka shayar da ni amma baka shayar da ni ba sai dan adam ya sake cewa ya Allah ya zai a ce kuma kai ne zan shayar da kai sai Allah ya ce ai bawa na ya zo ya ne muka shayar da shi amma baka shayar da shi ba sai ubangiji ta'ala ya ce ai da ka shayar da shi da ka same ni anan inda yake ma'ana da ka samu lada na a nan gurin da wannan dalili kaga ubangiji ta'ala ya yi kinayar cewa a shayar da shi ko a ciyar da shi amma ba wai ana nuna shi za a ma ba wa za a ma bayan Allah za a ma to shi sa nan ubangiji ta Allah ce man ladhi yuqridu Allah qardan hasana wane ne zai bai wa Allah subhanahu wataala rance wanda yake kyakkyawa ashe kenan zamu fahimci rancen da Allah subhanahu wataala yake nufi a nan gurin ba wai shi za zuwa dauka ba ba ka dauki kudin ka taimaka wajen fi sabilillah domin addinin Allah sannan ko kuma ka dauki kudin ka taimaka ma iyalanka ko kuma ka taimaka ma waɗansu bayan Allah da za su dinga karatun alkur'ani mai girma duka waɗannan shi ne alqabdu kamar da malamai suka faɗa duk mutumin da ya ɗauki kuɗin shi ya ba da shi domin ya taimaka ma addinin Allah to ya riga ya samu irin wannan rabo shi yasa ubangiji ta'ala ce qardan hasanan rance wanda yake kyakkyawa wajen cewa qardan hasanan malamai sun ta maganganu waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce qardan hasanan ai shi ne. rance wanda yake kyakkyawa ka ɗauki kuɗinka ka taimaka ka baya da shi domin addinin Allah waɗansu malamai suka ce ka ɗauki wannan kuɗin naka ka ba da shi ga iyalanka yayin da suke cikin bukata domin hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun tasaddaqta bi ala miskin wa dinarun ودينار أنفقته على رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمهما أجرا الذي أنفقته على أهلك zo sallallahu alaihi wasallam cewa kudin da ka dauka dinari ka da shi fi sabilillah da kudin da ka ka samu wani bawa ka yanta shi da kudin da ka dauka ka ce da iyalanka da kudin da ka yanta wani wuya wanda yafi girman lada a gurin Allah subhanahu wataala kudin da ka ce da iyalanka da shi yanzu inda za a zo a ce ana neman taimako za a wani babban aiki a cikin masallacin nan sai wani ya duba cin addu'un su ga naira dubu biyar sai ya ɗauka ya bayar kai kuma sai ka tana dubu biyar ɗin a'a hajiya fata ce tana buƙatar kaji da wanda ya bada dubu biyar a nan da wanda ya je siya mai hajiya kaji a gida wanda ya siya mai hajiya kaji lada fi ka lada a gurin Allah kaga wannan ya nuna muhimmancin ce da iyalai kenan to wasu malamai suka ce arban hasanan ce da iyalai ake nufi amma muhammad bin salih al-uthaymin yake cewa qardan hasanan yace ai kullu ma wafaqa ash-shar' fa huwa qardan hasanan duk abin da ya dace da shari'a ya dace da shari'ar musulunci to wannan shine rance kyakkyawa cikin rance kyakkyawan ya kasance min malin halal ya zama kuɗi ne na halal da ka ciro zaka ba da shi ga addinin Allah sai ya kasance kuɗi ne na halal sannan kuma kuɗin ya kasance za ka ba shi ne Allah ya taba'ahu wala wala'aza kada kuma ka bada da kuɗin kuma ka bibiye bayan kuɗin da gori ubangiji ta'ala ce ya ayyul ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kada ku kuskura ku bata sadakokinku bil manni da gori wal adha da cutarwa ai mu ne muka bada kaza mu ne muka yi kaza ai in ba dan mu da ba yi kaza ba to ladan ka yana nan a daidai gurin ba abin da zaka samu a gaban Allah ran tashin alkiyama sannan malamai suke ce ƙarfan hasanan ɗinnan sai ya kasance fi ma ya kunu fi mahallihi ya kasance a gurin da ake bukata ta yaya kenan ya kasance kuɗin da za ka ciro da shi ka ba da shi ɗin ya zamo wanda ya dace shi ya kamata a ba a bai wa fakirai kamar yadda ubangiji ta Allah ce inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa bani sabil dole sai ka bai wa wanda ya dace yanzu ka zo za ka yi sadaka ga fakiri an san shi na yau a cikin unguwarku bai da riga in ban da riga kwaya biyu da yake da su ga kuma mutumin da yana da riguna hamsin an san shi yana da mota iya da gidaje guda goma wane ne ya cancanta a bashi sadaka a cikin waɗannan kawai sai kai kuma ka je ka ɗauka ka zo ka ce alhaji na kawo maka na kawo maka kyautan kuɗi ne na kawo maka zakka to kai da ka je ka baiwa wancan to ka sani cewa wannan zakka ta ka bata yi a gurin Allah ba wanda ya kamata ka baiwa ka baiwa wanda ya dace a ba ina fatan kuna ganewa shi yasa ubangiji ta'ala ce qardan hasana da wannan dalili malamin suka ce qardan hasana din nan dole labudda sai ya kasance an baiwa mutumin da ya dace a baiwa sannan kuma ya kasance kudin nan na halal ne ina fatan kuna ganewa shi yasa ubangiji ta'ala ce qardan hasan rance wanda yake kikkiawa bi an yunfiqahu li bi an yunfiqahu lillahi azza wajal domin ya ce da shi domin Allah subhanahu wataala idan ya kasance ya ce da wannan dukiyar to ubangiji ta'ala ya ce fa hu zai lillinka mai hadisi ya tabbata cikin ibn mardawi ya ambace shi wanda malamai sun tabin silsila ta hadisin su ga hadisin yake amma malamai sun ce hadisin hasan la ba'sa bihi bai da laifi akwai wani sahabi da ana kin shi abu dahdah abu dahdah ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ji wannan aya man zallabi yuqridu Allah qardan hasanan ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah fa inna Allah azza wa jalla yuridu minna alqard yanzu Allah subhanahu wa ta'ala yana sarrance a gurinmu. sai manza Allah ce ƙware ko ya abad dahda sai ce to ya Ari rasulullah arini ka ba na hannunka ya rasulullah sai manza Allah ya ba shi hannunsa nan take shi abu dahda sai yake cewa faqad aqrabtu haifan li lillahi azza wajal na ba Allah subhanahu wataala rancen gona ta da nake da ita wannan gonar da yake da ita tana da bishiyan dabino kusan guda 600 a cikinta matan shi da 'ya'yansa suna cikin gonar nan take shigo gonar da gudu ya ce ya ummat dahda ya ke uwar dahda ki fito ke da 'ya'yan naki gaba ɗaya faqad aqrabtuhu lillahi azza wajal na baiwa Allah subhanahu wa ta'ala rancen ita gona ku fito ku san da jabe muku to da wannan dalili malamai suka ce wannan shine rance rancen da ake nufi ka bada shi fi sabilillahi sai Allah subhanahu wa ta'ala ta dalilin ka bada shi bayan Allah sun amfana da shi kai kuma Allah sai ya baka lada wannan shine rancen da ake nufi mutum ya ciro kudi yana gani yana da kudin ya bayar domin Allah sai Allah ba shi lada hadithi ya tabbata cikin mustadrak na imamul hakim hadithin muawiyah bin abi sufyan muawiyah bin abi sufyan bayan manzon Allah yayi wafati ya koma ga Allah ya aiko dirhami 1800 gurin Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari ku ji mutanen aljanna yadda suke da aka aiko mata da wannan kuɗi nan take ta dinga rarraba kuɗin nan akai mawani biyar akai mawani goma kaman kai ne a ce an aiko maka naira miliyan ashirin ai wani ana kawo mai tukunan in aka kawo gidan zai ce ku kulle kofa tukuna. haji ya zo mana je ki koya wannan kiki gurin da kowa ba zai gani ba amma shi kuma sai nan take ita Aisha ta ce a mawa mawani a mawani mawa mawani sai da kudin ya kare fa lam tubqi minhu shay'a babu abin da ta bari a ciki nan take wacce take mata hidima yarinyar ta take mata aiki sai ta ce ya ummul mu'minin amma tastati'i yanzu ba za ki iya an tubiki lana shay'an tufirina alaihi yanzu ba zaki iya barin dan wani abu ma wanda zaki iya samu ki yi bude baki ba gashi kina azumi kuma ma kayan da yake ki har wadansu sun dan yayyage sai take cewa law kirtini la fa'altu da kin tuna min da nayi amma tunani na koyi lada a gurin Allah amma kai yanzu an kawo maka ka tattare kana lekawa kana baka san wani ganka to su bayin Allah na kwari su tunanin sa Allah kawai shi sa ubangiji ta'ala ce man zallabi yuqridu Allah qardan hasana bayan wannan asar ya sake tabbata daga Umar ibn Khattab wanda ita ma ruwaya ta kina cikin mustadrak na imamul hakim Umar ibn Khattab ya dauko buhu ya dauki ɗari 400 ya zuba a cikin wannan buhun da ya zuba sai ya kira yaron shi sai ce dauki wannan buhun ka je ka kai ma Abu Ubaida bin jarrah abu ubaida bin jarrah iya daga cikin al'ashara al-mubashsharun bil janna da aka dauko buhun aka je aka kai mai sai ya gaya ma yaron thumma tashaghal fil baiti hatta tanzura ma yasna ka dan buya a gidan ka ga me zai da buhun da aka kai mai nan take shi yaron da aka sanya ya tsaya ya dinga kallon shi ya ga kawai yana ta raba kuɗi ɗauki wannan biyar ɗin ka kai ma wani ɗauki biyar ɗin ɗauki goma ɗin ka kai ma wani sai da ya rage a cikin buhun babu komai da ya zo aka gaya masa idina umar sai sai idina umar girgiza kan shi sai ya ƙara ɗaukan dirhami ɗari hudu ya sake a cikin buhu ya ce ɗauki wannan kuma ka kai mu mu'adu bin jabal aka kai mu mu'adu bin jabal shi ma ya dinga rarraba kuɗin nan nan take sai mata shi ta leko ta windo ta ce amma wallahi nahnu aidan masakin ai mu ma din talakawa ne a bar mana mana to dirhami biyu kawai ya bari sai ya jefa mata ce gashi nan ku je ki karata nan take wannan yaron ya koma ya gama sa'idna umar sa'idna umar sai ya girgiza kansa sai ya ce innahum ikhwa ba'duhum min ba'd ai su ƴan uwa ne shashin sa yana dukan shashi waɗannan mutanen baban zaka ce an ba su aljanna ba kowa kokari yake dauki kudin sa ya taimaka ma addinin Allah hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man jahaza jayshal usra falahu janna duk mutumin da ya tanadi wani gina wacce take ta wahala wanda za a tafi yaƙi to yana da aljanna sahabbai haka kowa ya dinga kokari sayyidina abubakar ya tashi ibo duk abin da ya mallaka duniya da lahira duk abin da yake da shi a duniya yazo aje a gaban manzon Allah manzon Allah ya ce ma abaqaita me ka bari a gida sai ya ce abaqaitu lahum Allah wa rasuluhu Allah da manzon sa na bari Uthman bin Affan sai ya ibo raƙuma kusan guda 300 da abin da yake kansu da abincin da za su ci da abincin da mutanen za su ci ya ce ya ɗauka domin addinin Allah a nan ne hadithi ya tabbata cikin cikin mustadrak na imamul hakim da musnadin imam ahmad manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma darra ibn affan ma amila ba'da ibn affan uthman ba abin da zai kara cutar da shi daga rana mai kamar ko me haka suka dinga kuɗinsa suna bayarwa aka zo aka tafi yakin nan tafiya ta tafiya tafiya ce mai nisa aka yi kusan wata guda ana wahala a hanya hatta kai da mutum ruwan da zai sha ma bai iya samun ruwan da zai sha ba hatta kai sabai soke raƙumi suke yi su samu tumbin raƙumin su ringa ɗan tattaɓa ruwan ruwan da yake ciki su ringa kaiwa su domin saboda tsananin kishirwa da suke ji abu zarri gifari yana ta jiran raƙumin shi ya zo raƙumin bai zo ba yana ta jira zaɓin bai jira ba da ya ga kawai ba zai zo ba ko sai kama tafiya yana tafiya shi kadai manzon Allah sasam da ya juya ya hange shi shi kadai iya tafiya a cikin duhun dare da rana yana tafiya shi kaɗai da kafa ba komai yake nema ba yana ya nufin addinin Allah manzon Allah yana ganin sa sai manzon Allah sun ce rahimallahu aba dharrin Allah ya ji in Abu Dharrin da gafari yamshi wahdahu yana tafiya shi kadai wa ya mutu wahdahu kuma zai mutu shi kadai wa yub'athu wahdahu kuma za ta da shi a kiyama shi kadai bayin Allah na kware haka suke ta kokari su dai su taimaka mu addinin Allah isa ubangiji ta'ala ce man zallabi yuqridu Allah qardan hasana duk wanda ya taimaka mu addinin Allah qardan hasana da rance wanda yake mai kyau shi sa nan malai ce bi an yunfiqahu lillahi azza wajal ya ce da shi domin Allah subhanahu ta'ala sai Allah ce fayudha'ifahu lahu ubangiji ta'ala zai lillinka mai a wannan kira'an fa yudha'ifahu lahu Allah zai lillinka mai akwai kira'a guda hudu fa yudha'ifahu imamu asim shi ke cewa fa yudha'ifahu amma kira'a ta imamu nafi kamar da koji Allah lamma karanta fa yudha'ifuhu da dhamma kan fa'un nan sannan ibnu kathir al-makki shi kuma yana cewa fa yudha'ifuhu sai shadda kuma sai fa'un sai a mata dhamma ibnu amir kuma sai ya ce fa yudha'ifahu fawon sai a mata fata kamar yadda ibn kafir maki yake karanta bambancin su ko wancan dhamma wani kuma fata ina fatan kuna ganewa sai sa imam shatibi yake waƙe wannan zancen a cikin shatibiya domin yadda zaka fahimce shi gaba ɗaya. yake cewa fa yudha'ifahu rufa' fil hadid wa huna sama shukruhu wal 'ayn fil kull thuqila kama dara wa qasr ma'a mudha'afatin wa qul asaytum bi kasri sin haythu atanjala yake cewa yadda makarantan nan zasu dinga karanta wannan aya kenan man dallabi yuqridu Allah qardan hasana fa yudha'ifahu ko fa yudha'ifahu ko fa yudha'ifuhu lahu ad'afan kathira ubangiji ta'ala zai lillinka mai ad'afan kathira linki wanda yake mai yawa duk mutumin da ya ɗauki kuɗin shi ya bayar ubangiji ta'ala sai lillinka mai lillinka wacce take mai yawa sannan ubangiji ta'ala yake cewa wallahu yaqbidu wa yabsut bayan Allah ya lillinka maka ka kasancewa lillinka wa ta Allah ba yar kankanuwa A nan gurin Allah ya ce zai lillinka da yawa amma ka ƙara gaba kaɗan ya ce man zallabi yake cewa matsal na yin fiƙun amwalin fi sabila ka matsali habbatin an bata saba a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yi za'iku liman ya sha kaga yace a cikin kowace zanganiya akwai kwaya 700 wannan kwaya 700 nan haka za a lillinka maka duk abu guda ɗaya kana da kwaya 700 sai a ƙarshe ce wallahu yudaifu liman yasha Allah ya kan lullunka ma wanda ya so kaga wanda ya so za a lullunka mai babu wanda ya san adadin sai Allah shi sa akwai hadisi da ya tabbata amma malamai suna ganin akwai abun magana a cikin hadisin lokacin da ayan nan ta sauka man dallabi masalan ladina yunfiquna amwalan fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulle sun kulli sunbulatin mi'atu habba lokacin da ta sauka sai manzon Allah ya ce ma Allah rabbi zidi ummati ya Allah ka kara ma al'ummata sai Allah ya ce to man dallabi yuqridu Allah qalban hasana sai manzon Allah ya ce rabbi zidi ummati ya Allah ka kara ma al'ummata sai ubangiji ta'ala ya kara wa manzon Allah inna ma yuwaffas sabirun ajrahum bighairi isa. kaga ya nuna cewa kenan babu adadi bi ghairi hisab babu hisabi babu wanda ya san adadin yadda Allah zai baka sai shi Allah kansa kaga ya nuna cewa kenan lillin kawa shi ya san yawarta domin anan yace fa yudha'ifa fa yudha'ifahu lahu ad'afan kathira zai lillinka mai lillinka wacce take mai yawa sannan yace wallahu yaqbidu Allah shine yake damkewa ay yumsiku shine yake rikewa yumsiku rizqa malamin suka ce wannan aya tana nuna cewa kenan dukkan wani arziki da kake ganin shi a gidan duniya Allah ya baka da shi ko ya kwace to Allah shi yake da riƙewa kuma shi yake kwacewa duk mutumin da kaga yayi kuɗi to ka gani ka gane cewa Allah subhanahu wataala shine ya bashi dama yayi kuɗin in kaga Allah ya damƙe kuɗin da yana da kuɗi to ya gane cewa Allah subhanahu wataala shi ya damƙe malamai suka ce al-infaq ciyar da dukiya la takunu sababan fil iqtari wal faqr ba za ta zama dalili a wajen wai talauci ba kawai idan Allah subhanahu wataala ya hukunta kuɗinka zai kare zai kare babu wani wanda zai zo ya ce maka wani ne maka baki ko ku suwani ne suka kwana cikin dare suna ta kaiwa da kunwa domin su lalata ka babu wanda zai maka wannan shi dai ubangiji ta'ala shi ke da ikon yadda zai samu ya kwace kudin naka to shi sanan ubangiji ta'ala ce wallahu yaqbidu ubangiji ta'ala shi ne ay yumsiku rizqa yake rike arziki amman yasha'u ga wanda yaso ibtila'an domin jarrabawa sannan wa yabsutu sannan ubangiji ta'ala shi yake shimfida arzikin ai Yi yuwassi'uhu liman yasha'u imtihan shi yake yalwata shi ga wanda ya so domin jarrabawa ubangiji ta'ala sai yalwata maka dukiyarka anan ji yace wa yabsutu da sinu don nan ma shi sa akwai qira'a guda biyu zaka ce wa yabsutu da sadun zaka iya cewa kuma wa yabsutu da sinu domin makaranta alqur'ani mai girma wanda suke karanta wannan guri da sinun to duka jumhurul qurra suna karanta shi da sinun amma imamu nafi' da shi da bazzi da shu'ba da kisa'i su ne sai karanta da sadun sai ce wallahu yaqbidu wa yabsutu amma kuma sauran makaranta alqur'ani mai girma sai ce wallahu yaqbidu wa yabsutu da sinu shi yasa ko a cikin littafi sai ga malam ya rubuta da sinu domin idan mutum yana karantawa da qira'a da qira'a ta khalaf ko kana karanta da qira'a ta khallal ko kana karanta da qira'a ta susi to dole ka ce wallahu yaqbidu wa yabsutu da sinu amma idan kana karanta da qira'a ta bazzi ko shu'ba ko kisa'i to sai ka ce wallahu yaqbidu wa yabsutu ina ba kuna ganewa shi yasa imam shatibi yake cewa wa yabsutu ghayra qumbulin i'tala wa bisini baqihim wa fil waqf waqfuhu ma'ana ka karanta ko da sadun kamar yadda kumbul yake karantawa ko kuma karanta da sinun kamar da sauran qurra ke karantawa ubangiji ta'ala ce wallahu ya yaqbidu wa yabsut shine yake damkewa kuma shi shine yake shimfida arzikin wa ilaihi turja'un kuma gare shi za ku koma ubangiji ta'ala ya tabbatar da cewa wa ilaihi malamin suke ce taqdimul ma'mul an gabatar da ma aikin gaba daya wa ilaihi gare shi shi Allah turja'una za ku koma malamin suke ce ilaihi dinnan taqdimul ma'mul ne amma iya da fa'idatan iya da fa'idoji guda biyu fa'ida ta farko tana nuna cewa wa ilaihi gare shi shi Allah subhanahu ta'ala tana nuna alhisr takaitawa dukkan wani komawa da za a yi da dukkan ayyukan da mutane suke aikata ta kusa ne makomata zuwa ga Allah amma idan aka ce wa ilaihi to dukka ru'usul ayi dukkan wani ayoyi da kuke gani da dukkan wani hukunci shi kuma to shi ma yana koma zuwa ga Allah kaga wa ilaihi turja'un gare shi za ku koma ayat tana nuna ma mutum wa ilayhi turja'un lallai fa duk abubuwan da kuke yi da irin aika aika da ake a bayan kasa da koma mai kuke aikata to ku sani fa Allah yana kallon ku kuma gare shi za ku koma idan an koma kuma ubangiji ta'ala fayujazikum zai muku sakayya akan abubuwan da kuka sance kun aikata fil akhirah aran tashin alkiyama bil ba'thi da tashin alkiyama fayujazikum bi amalikum kuma ubangiji ta'ala shi zai muku sakayya ga ayyukanku dan ga kowa ya kokari ya hattara ya san me ke gaban shi sai anan kuma malik ya ce fi ma ya'ti qissatu isra'iliyatin tadullu ala wujubi tauhidi kalmatil umma abin da yake zuwa kissa ce ta isra'iliya wacce take nuna wajibcin hadewan kalma ta al'umma bi taqdimi ra'isin sultani wajen gabatar da shugaba ko sarki wanda yake mai jagoranci ga al'umma wala yakfi siyadati ruhiyya illa ma'a siyasa ku sani cewa shugabanci kawai a ce na rai baya iya isa haka kawai sai da wato siyasa watanfidiyya da yadda kuma ake zartar da ita wala budda minhuma ma'an dole sai an samu waɗannan abubuwa guda biyu wajtima'ihima fi shakhsin wahid kuma su hadu a wajen mutum shi kadai aqwa wa aqdar shi yafi karfi kuma shi yafi dacewa ma'ana dai lalle ku sani cewa dangane da abin da ya shafi mulki ubangiji ta Allah shi ke bai wanda ya so kuma shi yake hukunta yadda abu zai kasance sai Allah ce mini ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسيا إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال ألا سيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله أليم بالظالمين Ubangiji ta ala ke cewa alam tara ilal mala'i min bani Isra'il shin ba ku sani ba ilal mala'i zuwa ga manyan masu ba da shawara min bani isra'il cikin bani isra'il min ba'i musa bayan annabi musa alaihi salam id qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah yayin da suka ce ka aiko mana ka sanya mana malikan wani sarki nuqatil fi sabilillah wanda zamu yaki fi sabilillah domin addinin Allah qala shi annabin yace hal asaitum shin ku tsammani kuke yi in kutiba alaikum alqital idan aka wajabta muku yaki Allah tuqatilu ba za ku yakin ba ko za ku yi qalu suka ce wa malana Allah nuqatila me yake gare mu Allah nuqatila ba za mu yaki ba wa qad ukhrijna min diyarina ga shakka da mu ukhrijna min diyarina abna ina فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم wallahu alimun bizalimin ubangiji ta'ala yake cewa bayan su sun an ce musu in aka wajabta musu yaƙi shin za su yi sai suke cewa malana Allah nuqatil fi sabilillah me yake gare mu a ce ba za mu yaƙi domin addinin Allah ba wa qad ukhrijna min diyarina gashi an fitar da mu daga cikin gidajen mu wa abna'ina da ayyan mu falamma kutiba alaihimul qital yayin da aka wajabta musu yakin tawallau sai suka juya baya illa qalilan sai kadan daga cikin su wallahu alimun bil zalimin ubangiji ta'ala shine masani ga zalimai anan gurin ubangiji ta'ala ce alam tara ila al mala'i shin baka gani ba zuwa ga al mala sune wato qaumun ashraf mutanen da suke masu daraja wanda ana ganin sune manya a cikin al'umma shi sa nan ubangiji ta'ala ce alam tara shin baka gani ba wasu malamin sun ce idan kaga tara ta zo bayan ila ta zo kuma a bayanta tana nuna annazuru kallo da idanu ne wani suka ce a tara za ta iya ɗaukan cewa sani alam tara ai alamta alam baka sani ba domin hamzatul Istifam ne anan alam tara shin baka gani ba kaga hamzatul Istifam ne amma bi ma'anar taqrir ana so a tabbatar maka ne abu ne da ka san shi amma kuma sai a tabbatar maka da shi da siga kamar ta tambaya kamar yadda ubangiji ta alaka cewa ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim shin ba ku sani bane kun sani hal ata ala al insani hin min ad-dar kaga an zo da shi da tambaya amma duka waɗannan ana muku shine asiga ta tambaya amma ana so a tabbatar muku da wannan hukunci ne hal ataka hadithu musa ai kowa ya san zancen annabi musa ya zo mai amma sai a zo muka da shi da siga ta tambaya to haka nan anan ubangiji ala ya ce alam tara ila al mala'i min bani isra'il to malamai suka dinga bincike anan ubangiji ta'ala ya ce alamtar tara malai min bani isra'il shin baka ga almala manyan mutane min bani isra'il cikin bani isra'il to shine malamai suka ce to wannan zancen da manzon Allah ake ko kuma da al'umma duniya ake wasu malamai suka ce wannan zance ne muwajjahun ana fuskantar da shi ga dukkan mutumin da yake sauraron zancen a lokacin to shi ake faɗa mai domin ya karkaɗe kunnen shi ya ji labarin waɗansu mutane cikin banu isra'il da suka dinga ƙoƙari wajen su kawai sai an ba su dama domin su yi yaƙi kuma da yaƙin ya zo kuma sai suka guje gaba ɗaya kowa ya ji tsoro wasu malamai suka ce a nan zancen linnabi sallallahu alaihi wasallam zance ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan kuna ganewa wanda suka ce zancen ga manzon Allah ne suka ce ai zance idan ya kasance li za'imin nasi ga shugaban al'umma to ai ya kasance idan zancen ya kasance ga shugaban al'umma ne to ai khitabul lahu wa li ummatihi ai nashi ne shi da al'ummarsa kenan to kaga zancen kaga kenan ji malamai suka ce zancen ya ma fi tafiya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ce alam tara ila al mala domin su al mala a ko ina su ne manyan mutane a gari su ne wanda kawai ko me ake a gari to su ake bukata a gansu ina suke shi sa kaje ubangiji ta'ala ce al mala a nan gurin idan ka duba cikin suratul a'raf ubangiji ta'ala nan ma ya sake labarta mana almala mutanen annabi nuhu alayhi salam wanda suke cewa inna faqala almala inna lanaraka fi safahatin wa inna nadhunnuka min alkadibin sannan ka duba mutanen annabi adawa ma ubangiji ta'ala ya labarta mana mutanen annabi hud alayhi salam su ma nan suke cewa faqala lahu alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka min alkadibin haka nan mutanen annabi shu'aibu alayhi salam ubangiji ta'ala yake cewa قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب kaji قال الملأ الذين استكبروا manya manyan mutanen gari wanda ake jin su wadansu ne haka nan idan ka duba cikin suratu qasas da cikin suratu yasin ubangiji ta'ala yana labarta mana annabi Musa alayhi salam waja'a rajul min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika manyan mutane kaga su ne qaumun ashraf suna nan sun haɗu akan ka shi sa ubangiji ta'ala ne yace alam tara ilal mala'i min bani isra'il shin baka ga waɗansu manyan mutane min bani isra'il cikin bazu isra'il min ba'di musa bayan annabi musa alayhi salam ma'ana bayan annabi musa alayhi salam yayi wafati ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ai qissatuhum wa khabaruhum ma'ana kissasu da kuma labarin su id qalu yayin da su waɗannan mutanen suka zo suka sami wani mutum wato ibqalu nabiyyin lahum ib'ath lana suka ga ma wani annabin su ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah ka aiko mana wani sarki mana wanda zamu yaki da shi domin addinin Allah shi sa nan mala yace ibqalu li nabiyyin lahum huwa shamwil min nasli harun alaihi salam mala yake cewa wannan shamwil ne daga cikin zuriya ta annabi harun alaihi salam amma wannan magana ce ala khilafi malamai suka ce wannan zance malamai suna ta tababa akan shi an samu kisa daga wahab bin munabba wahab bin munabba yake cewa mutanen banu isra'il mutane ne wanda suke lokacin annabi musa alayhi salam da bayan annabi musa sun riki addinin Allah suna kan addinin Allah ana bautata ma Allah annabi musa alayhi salam yayi wafati jim kadan kenan sai suka koma kuma ana bautata ma gumaka ana ta shegantaka iri daban-daban sai Allah madaukin sarki sai ya jefa musu musiba musibar da ta fada cikinsu sai Allah mafakin saki ya aiko waɗansu masu ƙarfi wansu mayaka suka zo suka dinga yaƙa su suka karkashe su suka kwashe ƴaƴansu sannan suka kore su daga cikin gidajen su bayan sun kore su daga cikin gidajen su suka kwace 'ya'yansu, ya koma ma babu wani daga cikin zuri'a ta annabi yaqubu alaihi salam in banda wani da ake kiran shi layi to wannan layi ɗin shine kaɗai ya zama ya wanzu a bayan ƙasa to ta dalilin wannan layi din wanda yake shi dani a gurin annabi yakubu alaihi salam to ta wannan dalili sai aka samu wato mata wacce take ya ce a gurin layi din ita mata kuma mai ciki ce to yi suka dinga yin addu'a suna ta roƙon Allah Allah madaukin saki ya sanya idan wannan mata ta aihu ta aifo da wanda zai zama annabi domin me su fita daga cikin wannan cikin damuwa da suke ciki kawai matar sai ta aihu tana aihuwa kuma sai ta aifi yaro ana aifansa shi aka sanya mai suna Wa na wana shi shine Allah ya amsa addu'a a wannan gefen kenan a gefe na biyu kuma suka ce a zancen yadda yake yaron da aka aifa shine Yusha bin Nun wasu malamai suka ce a a ba shi ba ne. wannan sun ce shamwil amma waɗancan kuma suka ce a shamun ne shamun ne aka haifa shamun kuma shi ne wanda yake ya dacewa da wacce kisan ala kulli halin dai malamai suka ce ubangiji ta'ala ya labarta mana su waɗannan mutane sun zo sun samu annabin Allah sun ce mai shi annabi Yusha bin Nun kenan suka sami suka ce dan Allah ka aiko mana wani sarki mana wanda za mu je mu yaki da shi shine ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah shine Allah ce ibqalu li nabiyyin lahum kaji anan mala yace ibqalu li lahum don a qira'ata imam nafi duk kalman annabi da kalman al-anbiya da kalma ta annabiyin duka sai dinga kan su da hamza ya ayyuhan nabiyyu annabiyina shi sa duk inda yazo cin alqur'ani mai girma ka ji na karanta da hamza shi sa imam shafi'i yake cewa wa jam'an wa fardan fi nabii wa fi nubuati al-hamza kullun ghayra nafi'in bidala wa qalun fi al-ahzab fi lin-nabiyyi ma' buyutan an ya ashaddada mubdila ana duk inda hamza take to sai dinga karanta shi da wannan hamza din domin wannan shine mazhaba ta imam nafi to ubangiji ta'ala ce id qalu li nabiyyin lahu ba'ath malikan nuqatil fi sabilillah wannan zamu yaki da shi domin addinin Allah qala shi annabin sai ce musu hal asaitum ko kuma hal asitum in ka ce hal asaitum qira'atu imamu asim kenan amma qira'atu imamu nafi kamar da Allah mai karanta qala hal asitum shi sa imamu nafi shi kadai ke karanta asitum qala hal asitum shin ku yanzu tsammani kuke yi in kutiba alaikumul qital idan aka wajabta muku yaki Allah tuqatilu za ku yakin wal istifham lit wannan tambayar da ake musu domin tabbatarwa ne qalu sai suka ce wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah me yake gare mu ba za mu yaki domin addinin Allah ba wa qad ukhrijna min diyarina gashi an fitar da mu daga cikin gidajen mu ai wancan kissa kuje an fitar da su daga cikin gida wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina da ayyamu falamma kutiba alaihim alqital lokacin da aka wajabta musu yaki tawallau sai suka juye baya illa qalilan min sai kadan daga cikin su suna ta fatan a kawo musu dama ta zo domin su yi yaki to ga yaƙin ya zo kuma kowa ya gudu malamai suka ce iya daga cikin ka'ida ta yaƙi shine a samu wato a tanzim wa a samu shiri mai zaman kanshi domin yaƙi baya iya zama kawai mutum ya dinga faɗa da baki ni zan je yaƙi ba zai yi ba dole sai mutum ya tana da abin da zai yi na yaƙi kuma yaƙi dole ne malamai suka ce sai ya zama an samu abubuwa kamar haka a samu i'dadan nafsiyan tarbawiyan علميا wa وشجاعة وصدقا وإخلاصا dole sai an samu wato jarumta sai an samu kwarewa sai an samu ilimi sai an samu dattaku kamun a samu za a iya yaki ba kawai an zuwa ce za a ba kawai sai yan kwaya su zo su yi a gaba gaba dole sai an samu masu ilimi dole sai an samu masu dattaku wanda sun san me ake yi ina fatan kuna gane ba to su kawai sun zo kawai su a tafi yaƙi kawai an zo da hayaniya kawai ko ya ɗauki gabi wani ma yana layi to ya za a iya yin nasara su kuma nan sun so sun ce su a ba su dama ya fitan musu da wani sarki wanda yake ya hada wato wani siffofi wanda za a zai yaƙin nan tare da shi da wannan dalili malamai suka ce to da kuma yaƙin ya zo gaba ɗaya ko ne tawallau illa ƙalilin sai suka juye ba sai kaɗan daga cikinsu. wanda kuma ka'ida ta yaki ba a son idan an zo bakin daga mutum ya juya da baya iya daga cikin manyan kaba'ira da laifi a ce an zo filin yaƙi kun gudu manzo sallallahu alaihi wasallam yake ijtanibu sab'a al-mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa daga cikin mazalati at-tawalli yawm az-zahf juya baya a wajen yaki an zo yaki kawai ka gudu ka ce kaga bala'i to zaka ga balama waɗansu suna jifan sa'idna Uthman da cewa ya gudu a wajen yaƙi yadda ubangiji ta'ala yake ga yake labarta mana cikin subata al-imran innal ladhina tawallaw minkum yawma taqal jam'an inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu sai Allah ce wala qad afa Allahu anhu kagan kana zargin Usman ma Allah ya ce ya yabe musu kaga ba wani magana kuma kenan in Allah ya ce ya yabe maka to duk garin nan fita zagi na mana ina yawa na to amma mutum ya gudu a wajen yaki to abu ne wanda yake ba mai kyau ba domin su waɗannan sun ce a sa musu yakin an sa kuma sun gudu amma su mutanen kirki kamar yadda na faɗa muku suna da kyakkyawan niyya kuma suna da azima ƙarfin niyya idan an zo yakin ba guduwa ake ba hadithi ya tabbata cikin musnadin imam ahmad an zo filin yakin badar sai manzon Allah sallallahu alaihi ya kalli sahabbai sai ce qumu ila jannatin adduha as-samawati wal ard ku tashi zuwa ga aljanna girman ta ya kai girman sama da ƙasa sai ya yi shiru sai ce jannatun arduha as-samawati wal ard yace bakil bakil sai manzo Allah ya ce ma ya ka ala ka bakil bakil me ya ɗauke ka kake fadan cewa bakil bakil sai ce ka ba komai bane ya rasu illa raja min an akuna min ba ta na kawai a ce ni ma ina daga cikin sai manzo ce fa anta min ahliya kai kana daga cikin aljanna din nan take ga wasu ɗan dabinai yana ɗan jefawa bakin sa yana ci ko sai watsa dai ce kai ina ni ina wani dabino ba ma wannan ba akwai hanzalatu bin amir hanzalatu bin amir yana kwance tare da iyalansa yana kwance da ita irin kwanciya irin na sunna kawai sai ga mai shela yana shela ku fito zuwa ga jihadi ku fito zuwa ga jihadi saboda tsabaragin damuwa burinsa je a taimaka ma addinin Allah ya fito da gudu ko wankan janaba biyu ba takwabinsa kawai ya dauka ana zuwa gurin yaƙi sai aka kashe shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai kalli sahabbai sai ke cewa ina kallon abin da ba ku gani laqad ra'aytu hanzala taghsiluhu almalaiika naga hanzala malaikun Allah suna mai wanka sai manzo Allah sai yake cewa aje abin cika mai faru sai aka je aka samu ashe ya fito da janaba ne kaga wannan da su kawai duk inda yake zo ba ma tunanin ajiya ba ba a tinkarin yakin ake to haka ake bukatar mutum ya kasance a duk inda yake amru bin al-jamuh mutum ne da yake gurgu ya zo ya samu manzan Allah Sassan alaihi ya ce ya rasulullah yanzu mu yakin nan mu ba mu a ciki kenan da ni ina gurgu yara sun zo suna cewa bai kamata in je yaki ba ni gurgu ne sai manzan Allah Sassan ya ce a aikai Allah ya dauke maka sai ya ce to ya rasulullah yanzu kenan in ne yakin Allah ba zai karba ba ce a Allah zai karba to yanzu idan na mutu a filin yaki yanzu amshi bi rijli hadhihi sahihatan fil janna zan tafi da kafan nan tawa ta zo ta koma garau a cikin gidan aljanna sai manzo Allah ce kwarai kuwa kawai sai ya fada filin yaki aka kashe shi ana kashe shi sai manzo Allah ya tsaya akan shi sai manzo Allah ce ka anni anzuru ilayka tamshi bi rijlika hadhihi sahiha gashi kamar ina kallon ka kana tafiya da kafan nan ka kai garau a gidan aljanna wannan kaga su ne bayan Allah wanda su idan yaƙi zo ba juye baya suke ba Abdullahi bin Amr bin Hiram hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari Abdullahi bin Amr bin Hiram shine baban Jabir bin Abdullahi da kuke ji a ilimin hadisi shine farkon qatilin fi ma'rakati Uhud ana zuwa yaƙin Uhud shi kadai ne aka fara kashewa ana kashe Abdullahi bin Amr bin Hiram kafin ya kai ƙasa ubangiji ta'ala ya turo mala'iku suka shimfiɗa fukafukansu a kwantar da shi a hankali nan take fatima ta zo tana kuka mutane ana ce mata ki daina kuka sai manzo Allah ya kalle ta tana kuka sai ce tabkina aula tabkin ki kuka ko ki daina kuka ma zalatil mala'ikatu tudhilluhu bi ajnihatiha a rafa'tumuhu mala'ikun Allah ba su gushe ba sai da suka lullube shi da fukafukansu har sai da suka daga shi sama sai manzo Allah ya kalli Jabir sai ya ce ma kallama Allahu ahadan illa min wara'i hijabin wa kallama abaka kifahan ubangiji ta'ala bai taba magana da wani baki da baki ba kowane ne shi ko annabi ne amma ubangiji ta'ala yayi magana da babanka direct daga saman bakwai kuma maganar da Allah ya mai shine ya abdi tamanna alai u'ik domin ana kashe shin babu abin da aka mai bude idanunsa akai aka nuna mai gidan aljanna ga ƴan matan gidan aljanna ana faɗa mai sai ce ubangiji ta'ala ce kana fata in baka sai ya ce ya Allah ina fata ka ƙara ka ƙara raya ni in ƙara yaki domin kai a ƙara kashe ni domin ƙara ganin wannan wallin da na gani sai ubangiji ta'ala ce qad sabqa minni annahum ilayha la yarji'un ya riga ya gabata a gare ni idan mutum ya tafi lahira ba zai dawo ba ba dan ubangiji ta'ala ya hukunta ba da sai an kwana biyu ko sai ku ji an ce assalamu alaikum wa alaikum assalam waye goggo ce goggo Ka gaya matsala ta faru kin shi sa idan mutum ya riga ya tafi ya riga ya tafi wannan hukunci ne na Allah to shi sa ubangiji ta'ala yake cewa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun to shi am abdullahi bin amr bin hiram nan, da shi da amr bin jamuh wancan gurgun abokanan juna ne da suka tashi mutuwa sai aka sanya su a cikin kabari daya bayan sittatin bayan sittatin wa arba'ina sana shekara arba'in da shida ta wuce sai aka samu wani ruwa mai mamako ya shigo cikin garin madina ya fitar da kabarinsu fili ana fito da su a cikin kabarin domin a canza musu guri sai aka gansu kamar a ranar ka'annahuma wada'a fil amsi haythu wada'a inda ka san kamar ma a jiya jiyan nan aka sanya su kayan su yana nan yadda yake jikin su yana nan babu abin da ya canza amma wani ana sanya shi kwana uku ya gama riɓewa. amma da yake bayan Allah ne sun yi jihadi domin addinin Allah ba su juya baya ba sai Allah musu irin wannan shi. wannan ya nuna maka duk bawon Allah da ya tsaya a filin daga domin ya taimaka ma addinin Allah bai juya baya ba to Allah zai mai ilman ta goma shi to amma su waɗannan ubangiji ta'ala ce tawallau sun juya baya illa qalilan minhum sai kaɗan daga cikin su wallahu alimun bil zalimin ubangiji ta'ala masani daga azzalimai azzalimai irin wannan aiki da suke aikatawa irin wannan mummunan aiki ku kasance kun zalunci kanku domin Allah ya siffanta waɗanda suka juya baya a wajen yakin azzalimai domin duk wanda ya zalunci kanshi ya tawaye ma kanshi wani haƙƙi kamar ya zalunci kanshi ne ai shi sai ake kiran zalunci zalunci ake kiran shi az-zulm saboda me saboda mutum ne ya zalunci kanshi ya ɗaura kanshi wannan duhun wanda bai kamata a ce ka ɗaura wa kanka ba ina ba da kuna ganewa to shi sa nan ubangiji ta ce wallahu alimun bil zalimin ai fa mujazihim ubangiji ta'ala shine mai musu sakayya a ran tashin alkiyama Allah madaukin saki ya gabata gabarta sai Allah ce mini wa qala lahum nabiyuhum إن الله قد بعث لكم ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال إن الله كريم عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله sha, ملكه من يشاء والله واسع عليم zamu bar aya nan insha Allah ta'ala sai gobe idan Allah madaukin saki ya kai mu abinda muka faɗa daidai ubangiji ta Allah sanya mizani wanda ke cikin ubangiji ta gabar saman Allah wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk